ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين يا wannan manzo haƙiƙa ubangijinka ya san wane ne ya kauce hanyarsa kuma ya fi kowa sanin waɗanda suka shirya gare ta don haka ya san cewa su ne suka ɓace daga hanyar kai kuma kai ne wanda ka shirya zuwa gare ta